shekaru 33 da da buɗe ofishin jakadancin Najeriya a ƙasar Kuwait, ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa masu arzikin man fetur. Najeriya a karo na farko za ta shiga yarjejeniyoyi da ƙasar da zimma tallafawa al'ummomin Najeriya inganta harkokin kasuwanci da samar da aikin yi da ma sauransu. A wani hira da na da shi a Gombe, jakadan najeriya a ƙasar kuwaiti ambasadau haruna garba ya ce najeriya za ta shiga jejoniyoyi shida da ƙasar. sai dai na fara ne da tambayarsa ko menene ya jawo hankalin najeriya ta buɗe ofishin jakadanci a ƙasar na kuwait tun 1981 aka buɗe embassy na Najeriya a kuwait kuma wasu abubuwa da ba sani ba shine ƙasar laraba kuwait din nan yar karbar ƙasa ce amma tana da karfin arziki kuma idan muka buɗe hanyoyin kasuwanci da su kamar yadda na faɗi da zo mutanenmu za su ci moriyan zama da su kuma ni ofis da nake da shi a can wallahi ina ganin zai taimaka gara saboda a samu ci gaba duk najeriya kamar yadda kuka sani dai malamai da muke kaiwa kasan kuwait suna ta koyon abubuwa iri-iri da koyarwa da shanin ilmantarwa suna da yawa 'yan makarantar boko muna kaiwa wurin kuma dukansu wallahi kowa ya ji rikodin da suke ajiyewa a wurin abin alfahari ne wa najeriya za mu ci gaba da irin wayan abubuwan kuma mutane da yawa samu ci gaba kansa insha Allah. ka yi batun kaman kasar kuwait karamar kasa ce nawa ne adadin 'yan najeriya masu zama a kasar kuwait well eh, adadi yan najeriya akwai mutum kamar dubu biyu da dari biyar a bahrain akwai mutum kamar dari biyar na da mutum yan najeriya kamar dubu uku wanda suke a kasashen nan guda biyu domin ina kula da kuwait ne da bahrain saboda haka wallahi dukansu biyu dukansu babu mutum ko ɗaya daga cikin idan mutum dubu uku da yake cikin wani gidan yari ko wani ko wani laifi a mutane ne wanda ke suna kasuwancin su wayansu suna aikin gwamnati wayansu su professors ne wayansu doctors suna nan suna nan akwai kuma muna fata nan gaba ma da mu samu karin wayansu malaman makaranta injiniyoyi da doctors na fata da mu samu karin wayansu yadda ake shan wahalan aiki a najeriya idan muka ɗibi wayansu kaɗan daga cikin muka kai can za mu rage wannan wahala a ƙasar nan insha Allah. ganin cewa kaman zaman ka a can kana da kaman dama na shiga kaman yarjejeniya da wannan kasar na kuwait ko a halin yanzu akwai ni kaman yarjejeniya da ka shiga a matsayin gwamnatin najeriya. well yanzu akwai yarjejeniya guda shida wanda na zana wanda yake za mu insha allahu kafin watan takwas dukansu ina ganin za mu iya sani dinsu kuma wa idan muka sani din wa na yarjejeniyoyi duka zai buɗe hanyoyin hulɗa da su kuwait yadda ke har 'yan kasuwa daga nan najeriya za su je kuwait gaba gadi ba wani abu kuma daga cikin agreements din akwai inda nake son su kawo jirgin saman su na kuwait su kawo shi daga kuwait ya zo abuja ya zo kano idan muka samu zai taimaka kuma a kasuwanci ma watakila za su dole saka mana kago wanda zai dinga daukan kayan mu daga Najeriya kai Kuwait insha Allah. Ambasado Haruna Garba jakadan Najeriya a kasar Kuwait a wani hira da na yi da shi a Gombe. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.